yau juma'a sha biyu ga watan ramadan ijar mazan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da bakwai daidai da sha bakwai ga watan jun shekara ta dubu biyu da sha shida a ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muke cikin tafsirin ma'alimu tanzil na al'imam muhi sunna abu muhammad al-hussein bin mas'ud al-bagawi allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi idan yan uwa ba su manta ba har yanzu muna karkashin tafsirin ayoyin sotu taha a inda allah madaukin sarki ya ɗauko mana tarihin annabi adam da yadda muka ji allah madaukin sarki ya umarce shi ya ci duk abin da yake son ya ci a gidan aljanna amma bishiya ɗaya ne ta aka ware aka ce ban da ita amma shaidan da yake makiri ne algungumi wanda yake son mutane su zauna cikin tsiya da rashi wanda baya son alkhairi da mutane ya shiga ya fita ya shiga ya fita har sai da ya kwanta kwantan kwantar da annabin allah annabi adam ya ziga shi ya ci wannan icen ƙarshe dai allah madaukin sarki ya fidda shi daga gidan aljanna kamar yadda allah ya ba mu labari cikin alkur'ani iblis cikakken maƙiyi ne na annabi adam da kuma mu 'ya'yan adam maƙiyi ne wanda ya bayyana ƙiyayya ƙarara amma lokacin da ya yunƙura yana son ya fidda adam daga wannan ni'ima na allah sai ya zo ya nuna mai cewa shi mai ƙaunan shi ne ya ce shin bana nuna ma bishiyan da idan ka ci za ta zama sanadiyan dawwamanka da kuma samun mulkin da ba zai ƙare ba a lokacin ya diyan da zai yi har ya ga annabi adam alaihi salatu wassalam ya ci wannan icen yana ci kawai sai auren sai ya bayyana bayan da ba sa ganin jikinsu tun daga lokacin matsala ya fara faruwa aka koma sai an buƙaci sitaran da za a sa sai an samu abin da za a ci sai an samu kaza da kaza amma malamai suka ce da haka bai faru ba da matsala ta yi sauki allah maɗaukin sarki ka sauwaka mana matsaloli za mu tashi aya ta 117 allah madaukin sarki ya ce أعوذ بالله السميع العليم rajim min hamzihi wa همزه wa ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى الله مدركين سركي يتشيو إذ قلنا للملائكة كتنا سندمك يتشيو ملائكو isjudu li adam ku yi sujada ga annabi adam kamar yadda allah ya ba mu labari a cikin alkur'ani allah maɗaukin sarki ya ɗauko ya ɗauko mana tukulluman bayani ne wannan bayani kuwa ya gaya mala'iku da cewa zai halicci wanda zai sa shi ya zama khalifa a bayan ƙasa kuma khalifan nan shine adam mala'iku dai suka faɗi ƙorafinsu ƙarshe allah maɗaukin sarki ya bayyana musu abin da suke da tunani ba haka ba ne ga manufofin da allah madaukin sarki yake son ya zartar na sanya wannan khalifa a bayan ƙasa ƙarshe allah madaukin sarki ya sanar da adam wasu ilmomi da mala'iku ba su sani ba aka hada su jarabawa adam ya yi nasara a jarabawa allah madaukin sarki sai ce mala'iku su duka su yi sujada ga annabi adam mala'ikun allah baki ɗaya su kwanta suka yi sujada illa iblisa aba sai iblis ne ya hau kujerar naki an yasjida shi ya ƙiye wannan sujada dukkanin mala'iku sun yi adam ya kiyaye shaɗin ya ƙiye ma adamu sujada ya ke meme ƙulna allah maɗaukin sarki ya ce muka ce ya adam inna haza a duwullaka kaga wannan to maƙiyinka ne zau jika kuma maƙiyin matanka ce fala kuma min aljannati kakka bari ya shigo shigo ba zarfin fidda kai daga aljanna fatashka kai za ka sha wahala kaga Allah madaukin sarki ya gaya ma Adam wannan karara kakka bari ya shigo shigo maka shigo shigo ba zurfi har ya samu daman ya fidda kai daga aljannan nan kai za ka sha wuya kun ga dama allah maɗaukin sarki ya san manufan da shaidan yake da ita shine shi dai ga adam bai samu wata daraja ba koya take adam bai sami yardan allah ba koya take ƙoƙarin shi shine adam ya baya da kuma allah maɗaukin sarki ya gaya ma adamu haka fatashka da allah maɗaukin sarki ya faɗa ya ce ani tat abu za ka sha wahala mun gano wannan da kyau ko za ka sha wahala matukan wahala wa ya kono aishuka min kaddin ya min kaddi ya minika bi araki jabinik in ka sake ka bar aljannan nan to duk abin da za ka yi wajen cin abinci to ka sani sai ka wahala wajen kwadugo kuma sai ka yi zuba ka shaɓir sannan za ka samu abin da za ka ci in ka sake iblis ya maka shigo shigo ba zurfi har ka bar aljannan nan to matsala za ka tsinci kanka a ciki kakka kuskura ka cije ka dage qala suddi al-imamu suddi ya ya'ani al-hars wadh-dhar wal-hasid wat koma noma da shuka da girbi da kwaba fulawa da yan waina a nan ko sai dai ka wanke goma ka tsoma biyar iblis yana son ya mai da kai cikin matsala ne na rayuwa kar ka yadda ka biye mashi wa an sa'id ibn jubairin sai dan jubairi ya ce ahbit ila adama thawran ahmar fa kana yahrithu alaihi wa yamsahu al-araq an jabinihi fa dhalika shaqa'uhu aka ce lokacin da annabi adam allah maɗaukin sarki ya sauko da shi a duniya bayan iblis ya yi mai shigo shigo ba zirɓe uhubita ila adam sai aka sauko ma annabi adam sauran ahmar wani jansa fakana ya hadita alaihi sai ya zama yana noma a kan shi wayam sahul arak sai ya yi zufa kicibir an jabi ne fadhalika shaka'uhu shine wahalan da aka ce zai sha mun gano wannan da kyau ko mala ce walin mai kun fatashkaya bai ce kai da matan za ku sha wuya ba ruju'an bihi ila adam li annahu ta'abuhu aksar an kalli an adam ne saboda wahalan shi ya fi fa rajil rajul huwa sa'i ala zaujatihi saboda ai namiji shine wanda aka sani zai kai ya komo ya nemo abin da za a rayu mun gano wannan da kyau ko mala yake cewa wasu sun ce li ajlin ru'usul ayi an ce fatashka ne saboda yadda ayan take karewa ba ce fatashka ya ba domin yau idan aka ana cikin halin wahala na kuncin rayuwa ke ma kina ji a jikin kiyaye eh abin kike samu na cefa ne hankali kwanci yanzu yana samuwa baki ji wata ta ce sai ta dan hada dan karya ne take dan wawuran wani abu ba ko baki ji ba duk wahalar rayuwa ya haifar da irin wannan karyan kuma daga ran da aka gano tana wannan karyan daga ranar mutuncinta ya zube duka kuma ko gaskiya ta faɗa ba wanda zai yarda da ita shi sa shawara mafi kyau wannan ƙaryen da za ki don a baki abin da bai halatta maki ba ki ne wannan ƙaryen abin da ya halatta maki an sake ya haƙuri allah madaukin sarki ya raba mu da halin rashi aya ta gaba allah ya ce inna laka alla taju'a fiha wa la ta'ra allah madaukin sarki ya ce inna laka alla taju'a fiha ka sani kai ba za ka taɓa yin yunwa a cikin aljanna ba ba yunwa aljanna sannan wala ta'ara ba za ka yi tsiraici ba kun gano wannan da kyau ko ba ka da matsalan komi ba ka da abin da zai dame ka in dai a cikin aljanna kun gano wannan da kyau ko ka haƙura kakka bari iblis ya saka ka a cikin matsala yanzu wannan yana zama wa'azi gare mu wallahi mu haƙura wajen bin allah kar mu bar iblis ya mana shigo shigo ba zurfi mu tsinci kanmu cikin matsalan da ba za ta kare mana ba an gane wannan da kyau kullum yana nan yana ta ba da 'yan shawarwari ke kaza ne kake kaza ke kaza kake kaza in kika sake kika biye ma wannan shawara na iblis kin shiga matsala wallahi sai ya sa kin yi tsaraicin lahira sai ya sa kin yi yunwan lahira sai ya sa kin yi takeicin lahira shi dama cikin takeicin yake kuma yana neman waɗanda za su taya shi wannan takaici ne allah maɗaukin sarki ya kiyaye mu a gaba sai allah ya ce wa'annaka la tagma'u fiha wala la tadha Allah madaukin sarki ce wa annaka kuma kai Adamu ka sani Allah ta ju'a fiha eh, ba ka ba jin me yunwa a cikin aljanna wala tazma'u sannan ba za ka yi ƙishe ruwa fiha a cikin aljannan ba wala tadha sannan kuma zafin rana ba zai kule ka ba kun gane wannan da kyau yanzu kalli wannan abubuwan da allah ya faɗa wata za ta ce to kishe ruwa ba matsala a a ku dai ga yadda kuke zuwa nemo ruwa na hidiman yau da kullum to aljanna ba ba maganan jan ruwa a rijiya ba maganar layin ɗiban ruwa a famfo ko a bohol babu wahalar zuwa rafi ɗibo ruwa duk wani wahala wannan babu shi sannan wacce fa ta samu daraja ne a cikin manan take samun ruwa fiya wota take sha kun gano wannan wacce kuma ta kora daraja baki ɗaya to ita ce wacce za a ce tana shan ruwan gora ba haka bane to kakki sake iblis ya saka ki a cikin matsalar nadama da da na sani domin haka aka gaya ma mahaifin mu adam amma da iblis ya kwanta kwantan jefo mai wasu wasi sai gashi ya anshi abin da yake gaya mashi allah kan raba mu da fitinan iblis ya'ani la tabriz lishamsi fayu'dhika harruha kar ka bari a fitar da ke cikin zafin rana wallahi sai zafinta sai cutar da kai qala ikrima la yusila tusibaka shamsu wa azaha kakka bane rana da cutar wanta ya shafe ka li'annahu laysa fil jannati shamsun saboda babu rana a cikin aljanna wa ahluha fi zillil mamdud su yan aljanna suna cikin inuwa ne kawai mai fadi ba magana rana aljanna yasa duk inda zaki ji an yi magana aljanna sai ki ji an ce fitillu an gani ba magana rana kawai shagali ne ba kama hannun yaro domin in kin ga rana da wata to anan duniya ne shi yasa ana ta da kiyama Allah zai rushe su in kin ji ana maganar sama da taurari a nan duniya ne ana ta da kiyama Allah zai rushe su rufin aljanna al'arshin Allah ne an gane wannan shi yasa mu ji tsoron Allah mu bi Allah don mu dace da wannan ni'ima da rahama na Allah Allah madaukin sarki bai shirya aljanna don shi ba bai bukatanta ta allah bai shirya aljanna don mala'iku ba ba sa bukatanta allah ya shirya aljanna don mu ne kuma dan abin da za mu allah ya ba mu aljannan nan ba yawa kuma in mun yi ma abin alherin yana komowa ne gare mu ba yana komowa ne zuwa ga allah ba saboda mu ji tsoron allah kan abubuwan da muke faɗi da bakinmu haka mu ji tsoron allah kan abubuwan da muke aikatawa a gabanmu duk in mu bar wannan ba to matsala yana tafi allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu a gaba sai allah madaukin sarki ya ce فوسوس إليه الشيطان قال ala shajaratil huldi wa mulki la ya وملك da kun تكون da wannan doguwar nasiha da tunasarwa da jan kunni da ankarar da Allah madaukin sarki ya ma Adam Iblis na nan yana shirya nashi tsiyar shine Allah ce fa wasa ilaihi shaytanu ai sai shaydan yi ma adamu waswasi qala ya adam yace kai adam hal adulluka ala shajaratil khuldi shin bana shiryar da kai in nuna maka wata bishiya ta dawwama ba matsalan dan adam kenan duk abin da yake so ya samu shi dai ya dawwama kan shi an gane menene dan adam yake nema mun gano wannan me dan adam yake nema hadda Allah madaukin sarki bashi malam hadda Allah madaukin sarki yake ce mashi ga abin da zai amma kiri da muzo kuma ya ina fatan mun gane me yake nema kar kai kaza kuma ya je kaza shine fa wasu wasu ilaihi shaitan shaitan sai ya tura mai wasu wasi kun gano wannan da kyau ko ƙala ya adam hal adulluka ala shajaratul khuldi shin ba na nuna maka bishiyan da in ka ci zaka dawwama ba ya'ani ala shajaratin in akalta min ha bakiyat mukhlada in ka da ci zaka dawwama dindindin a cikinta iblis makiri ne ya san duk wanda yake cikin aljanna ya dawoma dindindin kenan shi ya sani ya san duk wanda yake cikin aljanna to din din dindindin to amma sai nuna ma adamu nan ba wajen dawwama ba ne ai ga wajen dawwama can kun fahimta to sai ya san in ya ci ba zai zauna aljannan nan ba dole zai fita sannan in ya zauna a duniya ba zai dawama a duniya ba dole ya koma a koma na danje da shi ko dai aljanna ko wuta amma idan aka bar adam ya hayayyafa a cikin aljanna shi ke nan shi iblis ne kaɗai za ka yi gidan wuta a aji to shi yasa sai ya shigo shigo ba zarfi yasa jama'an iblis kullum haka suke za su ɓullo maku da shiga da yanayi da maganganu daɗaɗa fatansu shine su raba ku da abin da zai amfana da ku duniya da lahira su yi ma makircin da ba za ku yi nasara ƙarƙashin shi ba isa allah sai ko rika nazari yanzu kun ga a can cikin alkur'ani iblis sai da ya masa rantsuwa wa ƙasa mahuma sai da ya masa rantsuwa in ne lakuma laminan nasu hina allahi nasiha na zo muku ko kun ji iblis ne mai nasiha ko mai haɗa iblis nasiha uku an gano wannan da kyau ko allah ya raba mu da makircin shedan wa mulkin layabla da kuma mulkin da ba zai kare ba kuwa ce ba za iya rage ma wannan mulkin karfi ba layabi da wa layafna sam sam ba za a nemi mulki a rasa ko a ce yau ba ka da tasirin mulki ba duk dan adam da kuke gani ayo yake shiga cikin matsala ko abin da ke kai shi kenan gogoriyan ya samu mulki mulkin da ba za ya samu rauni a cikin mulkin ba yana nan yana wannan kokowan ya tattare kaza ya tare kaza kawai sai fada cikin matsala kuma yanzu da wannan aka yaudarwa aka yaudara annabi adam ka daɗe da kuma mulkin da ba zai ƙare ba duk 'yan siyasa matsalan da suke fuskanta kenan su dai sun hau ga mulki su dawwama an gane kuma su daɗe a duniya kan su mutu shi sa ma sarakuna kana neman ka shirya da su to ka ranka ya daɗe so yake daɗe saboda ya gado wannan daga baban shi adam sannan so suke in sun dafe madafin iko shi ke nan babu ranar karewa yanzu 'yan siyasan mu so suke si ta mulki si ta mulki si ta mulki irin na sarakunan gargajiya ta masu sarakunan gargajiya an basu da sarauta ne aka kwace mulki sai aka ba yaran turawa an gane wannan haka dai haka dai to su kuma sai bature sa masu zuma a baki amma sai dan lasa masu shine mutum ya fara shekara hudu sai a ce zo ya shiga takara ya ƙara shekara hudu sai a ce to ko ya ci takara ko ba ya ci ba ya ƙare kenan ya sauka to bala'in da zai biyo mai baya na damuwan sauka a mulkin ya fi dama a ce shi bai taɓa mulkin ba kun gane kun san da sauƙi in bakin ki bai san daɗi ba da sauƙi da a ce bakin ya san daɗi kuma yanzu a ce a rasa daɗin kin san da matsala gara tun asali ba ki saba cin daɗin ba to haka masu mulkin nan suke shiga cikin halin damuwa wallahi wanda ya taɓa mulki ya sauka sai ya ji dama a ce shi ke ce wanda bai taɓa yin mulkin ba To abin da aka yaudara annabi adamu da shi ke za a samun mai mulkin da ba zai taɓa karewa ba a gaba sai allah ya ce فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة نعم وعصى آدم ربه فغوى إبليس أرجع ومش جوش جوبا زرفي كوسي الله يشمنا فأكلا يعني آدم وحواء عليهما السلام kawai allah ya ce muku iblis nan ga matsayin shi a wajen eh amma ƙiri da muzu kawai fa aka lamina sai suka ci suna ci fa badad lahuma sau'atuhuma kawai sai suka fara ganin tsaraicinsu kun san dama a baya allah ya gaya mana wanda yake cikin aljanna ba ruwan shi da maganin tsaraici ko to kawai sai ya bayyana wa tafika ya sifani alaihima min warqil janna sai su koma suna ɗibo ganyen aljanna suna rufe al'auransu da shi shi kuma iblis yana bin su yanzu yau an huma libasa huma liriya huma min sau'atihima ƙoƙarin shi nuna masa al'auransu don ya kunyata su su kuma suna ƙoƙarin tare al'auransu don su kare mutuncin kansu to kun ga wannan ɗauki ba daɗin to shine ɗan adam zai ta yi da iblis cin an riga an kunna wutan ɗauki ba daɗin dama allah maɗaukin sarki ya ce a hankali ne kar a kunna ta to kuma gashi an yi sakaci an kunno ta yanzu gashi muna cikin matsala allah kaɗai ya san matan da za ta shiga bala'i yanzu sakamakon ba a yi mata zanin sallah ba allah kaɗai ya san ta allah kaɗai ya san mai gidan da zai shiga bala'i a yanzu sakamakon matan shi ta sa bala'i sai an mata da 'ya'yanta rigan sallah allah kaɗai ya san 'yan matan da za su ɓata da allah sakamakon neman kayan sallah a wajen fasikan samari allah yawa da su ban gano wannan da kyau ko a kan me yanzu da mana aljanna duk wannan bala'in za a samo shi amma da muka zo aljannan mu ma ba a da muka zo duniyan yanzu ba allah ya gaya mana in muna son mu koma mu wancan mulkin da ba zai kare ba to kuma mai taka tsantsan kan mi kaza kan mi kaza mi kaza ne yi kaza ne muna yi koko muna nan muna biye ma iblis wanda zai kwanta kwantan kwantar da ke ya watsa ki jahannama tsakani da allah duk abin da aka ce mu bari mun shirya barin su ki fa duba kaman ba'a kaman wasa wai yau sha biyu ga watan ramadan rana ita yau za a ce sha tara ga wata takarubuz zaman yanzu yanzu nan an jima za a ce yau juma'a an je sha tara tsakaninki da allah ke kin yi aikin da kike saran allah maɗaukin sarki ya haife maki tsakaninki da allah sallah kan lokaci tsakaninki da allah biyayyen iyaye iyayenki da su kwanta suka mutu kin masu addu'a kin masu fatan alheri kin yi masu wakafi 'ya'yanki yake tarbiyyansu ya alaƙanki da mai gidanki alaƙanki da abokan zamanki <clears throat> alaƙanki da maƙotanki duk ki bincika waɗannan abubuwan amma tsakanin da allah wasu ba abin da ya dame su da wannan kawai sun riga sun mimike kafa ganin suke kawai dai ba matsala cin da ta yi cin abinci daga safe zuwa yamma amma ba gulmammakin da tana nan tana abinta yan ƙarerayinta suna yan saba alkawarinta bata canza ko ɗaya ba ku wanda take yi wani bayan wani ba ta ɗaga ƙafa kan ko ƙwaya ɗaya ba wallahi mu ji tsoron allah inna rabbaka labir Sa'ad. an gane wannan da kyau wata ba ta iya daurewa na yin ibadan nan na ƙasa da kwana talatin da muke yi kwana ashirin da wani abu wata ba ta iya daure ma zuwa tafsiri na waɗannan kwanukan ba kuma fa wai so muke yi mu koma aljannan can da babu rigiman tufafi babu rana babu rikicin abinci ba kaza ba kaza ba kaza wanda ina da yaƙinin ke da za ki je ki ga teburin cin abincin wani ki ga irin yadda yake hutawa sai abin ya dame ki a rai wata fa'anan da wahala take samun koko da kosan da za ta yi bude baki da shi kuma wallahi in ta yi ba sauran abin da za ta iya kara ci sai yaushe sai tuwo da za ta ci miyan kuka ko kubewa da yaushe da sahur kuma in garin allah ya waye ta fada zillimi kenan na ya za a samu kudin koko da kosan ba maganin sukari ma fa ake yi ba wata da kuli ma kai wata ma ba kulin ba mai ba kosan ba waran ban da halin rashi me zai sa a ci koko da wara mai su kun gano wannan amma dai in an samu wannan wata ji take kamar tana cin kwai wallahi ta ce baki ji waran nan ba da ya soyi ai ya mafi kwai daɗi kaji salon ƙarya <laughs> kun gani ta mu ji tsoron allah amma wata kuwa ta ɗan taɓa wannan sai ta ɗan taɓa wancan sai ta ɗan taɓa wancan ta ɗan taɓa wancan amma kuma ba ta ibadan da wannan zai me zai ci gaba wallahi mu ji tsoron allah akan abubuwan da muke faɗi da abubuwan da muke aikatawa gidan wani bawan allah na ji da azumin nan daga irin yadda aka inganta aka kawata wannan gidan duk abin da ake nema akwai komi akwai don hada wani ɗan ƙaramin gidan zu a gidan duk wani tsuntsu da kike jin labarin shi na alfarma mai kwantar da hankali akwai shuke-shuke kuwa ko ina lafiya lo lip lip lif lif lif duk wani mai arziki ko mai mulki ko mai sarauta zai so wannan wajen abubuwa ga sunan gunin ban sha'awa tabarakallah masha Allah nasiyan da nema shi ce wallahi ka ga wannan dukiyar da Allah ya baka to ka nema lahira da ita ta gifi ma ta Allahu daral akhirah mun gani wallahi ka nema lahira da ita yanzu Allah ya baka lafiya Allah ya baka ƙuruciya Allah ya baka arziki Allah ya baka jama'a abin da ka sa ma gaba sai Allah ya buɗa maka shi Allah ka nemi gidan lahira da wannan amma tare da haka wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsan kama ahsana Allahu ilaik ka kyautata ma jama'a irin yanda Allah ya kyautata maka kun gano wata duk waɗannan abubuwan da ake ji da gani san ba ba damuwa da su ta yi ba kawai dai ɗan abin da ta sa ma gaba take na rayuwa ɗauka take wannan shine ƙarshe wannan shine ba matsala Allah ki hankali ki maza ki yi abin da wannan halin zai dimanta maki na ni'iman duniya da lahira in ma ki rasa a duniya ki samu a lahira yau sauran kwana nawa ne gaba ɗaya watan ya ƙare sha takwas kuma sha takwas ɗin da sai me Allah sai mai tsawon rai yanzu ga baban auduga na fa wanda ke ɗauka mana karatu nan me ya shagon nan a lafiya lau ya fita gida yau lafiya lau ba ciwon ka ba na hannu ba na ciki ba na komi ya je wajen harkokin shi ya dawo ya ce ya dan gaji amma dai bari ya je nan santara ya dawo yana zuwa wajen abokan shi ya zauna shi kenan ka zara ran shi Allah gafarta mashi ba wani abu kawai shi kenan an zara ran shi yau sallan juma'an nan ba a yi da shi ba sallan la'asa nan ba da shi za a yi ba wannan bai sai zama mana wa'azi ba wannan bai sai sa mu dage wajen bin Allah ba tsakani da Allah an gaya miki sai kin tsufa ne zaki mutu an gaya miki sai da rashin lafiya ne zaki mutu an gaya miki lokaci da sanda da inda zaki mutu ne Allah azim bi makan mu fada za mu iya mutuwa yanzu za iya mutuwa an jima ba mu san yadda mutuwan za ta zo ba in za mu dage mu dage in za mu kwanta mu kwanta allah maɗaukin sarki kiyaye shine allah maɗaukin sarki ce fabadan lahuma sau'atuhuma wa tsafika ya sifani alaihima min warakil janna allah ce bi akali shajar abin da ya haifa masu da wannan bi akali shajara cin wannan icin ne babu icin ne ya kama ganyen icin ya kama bawan kama ai ba kuya bane icin yana da 'ya'ya tsink tsinkan 'ya'yan suka yi suka ci 'ya'yan ne aka ce kassu ci kuma malamin tafsiri suka ce sai zama wannan bishiyan 'ya'yanta suna da kyan gani da kuma mai daɗin ƙanshi to idan mutum ya ga abu ya mai kyau a ido kuma ga ƙanshi yana shigan shi to zuciyan shi na riya mai cewa kaya abin nan ya bi duk sauran daɗi ne an gane wannan da kyau ko da haka ya je fada cikin matsala fagawa allah madaukin sarki ce sa adamu rabbahu sai adamu ya saba ma ubangijin shi fagawa sai kauce hanya ya ni fa'ala malam ya kullahu ilo adam ya aikata abin da bai kamata ya aikata ba wakila akhta tariqal haq ya bar hanyar gaskiya wa dhalla haisu talabal khuldi bi aqli ma naha anhu aqluhu aka ce adamu bai cinki mai cin ba a lokacin da ya nemi dawwama ta hanyar abin da aka hana shi fahaba sai kauce hanya walam malice walau lam yanal muradu kuma gashi bai samu abin da ya nufa na cewa ya dawoma aljannan ba qala ibn al-arabi ibn al-arabi ya ce ai fasada alaihi Aishu daga nan sai rayuwar shi ta lalace wasara min al izzi ila dhil daga ɗaukaka kuma ya koma ƙasƙanci wa minar raha ila ta'ab daga hutu ya koma wahala qala ibn ya yajuzu an a sa adamu wala ya juzu an ƙal adamu asin gano wannan bai halatta ce adam mai laifi ba ne sai a ce yi laifi kin san yin laifi daban da mai laifi mai laifi wanda ya mai da laifi sana'an shi haka amma wanda ya laifi tuntuɓe ne ya sa shi yi jama kuna fahimtar wannan misalin da malai ya kawo li'annahu inna ma yuqalu asil liman ta da fi'ilul ma'asiya ana ce ma wani asil ne mai sabo in ya mai da saban ɗabi'an shi kan rajulu yukhitu thawbahu yuqalu khayyako khata thawbahu wala yuqalu huwa khayyatun misali mutumin da ya dinka tufafin shi ba a ce mai madinki sai a ce mai mai ya dinki yanzu da za a kama wani ya zina ba a ce mai mazinaci sai a ce mai zina ko a ce ya zina amma wacce da wanda suka mai da zina sana'a abin yi to su ake ce ma mai mazinata amma wanda ya fada ya yi sai a ce ya zina misali wanda ya sha giya ba a ce mai mashayi sai a ce ya sha giya amma wanda ya saba shan giya aikin shi ne tattar shan giya sai a ce mai mai mashayin giya an gane wannan da ke ku amma in kin je kin samu yan shi'a in sun zo za su yi bayanin ma'is da gamidiyya sai su ce mazinatan sau ɗaya ba su yi sai a ce sun yi zina amma ba a kiransu da sunan mazinata wannan ba daidai ba ne shi ne ya kawo mana wannan misali a nan allah maɗaukin sarki ya taimake mu aya ta gaba sai allah ya ce ثم اجتباه ربه alaihi عليه وهدى to adamu ya yi abin kuma hana shi kuma kun san allah maɗaukin sarki bai so haka ba amma bawa shi dai ba a shiga tsakanin shi da mahalicin shi sun bahu rabbuhu sannan allah maɗaukin sarki ya zaɓe shi fata fataba alaihi ya shirya da shi hanyar da zai tuba wahada allah maɗaukin sarki kuma ya shirya da shi hadahu ila tauba allah ya shirya da adamu hanyar da zai biya tuba hatta qala rabbana zalamna anfusana ya fito karare ce Allah mun zalunci kanmu Allah ka gafarta mana sai Allah ya gafarta mashi kin san in ba Allah yana son ki ba ko ba yanda za a yi shirye da ke hanyar da za ki bi ki tuba ballantana ya karbi tubanki an gane Allah ba zai shirye da ke hanyar da za ki bi ki tuba ba amma in Allah yana son ki sai bayan kin yi laifin sai allah ya shirye da ke hanyar da za ki tuba kuma sai gafarta maki ana fahimtar wannan amma kar mu mai da kuma allah ya zama abin wasanmu yau na yi laifi ya yafe min goban kara ina sani jibin kara ina sani in kika koma kika mai da haka ko wallahi karshe allah maɗaukin sarki barin ki zai sai shi ɗan ya kai ki daban laifi mafi girma kina sa ran an jima za ki tuba sai ɗauki ranki yanzu don ki ɗanɗana ukuban wannan allah maɗaukin sarki ya raba mu da laifi na gangar a gaba sai ce qala bi ha jami'a ba'dukum li ba'din adu fa in ma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa allah maɗaukin sarki ya ce ma adam ihbita minha kai da matanka ku fita barin tambaye ku da allah duk wacce take zaune a gidan haya dare ɗaya sai mai gidan ya zo ya ce da ke da mijinki ba ma mijin ya zo baki labari ba kuna tsaye sai mai gidan ya shigo cuta ba ku notice yanzu yanzu ku bar gidan nan gidan iyayenku dai bayan da za ku je ku zauna ba ku san wani aboki ba ba ku san kowa ba aka ce ku fita ina za ku da 'ya'yanku da kayanku akwai daɗi to ku kwatanta wannan a wacce ba ta taba zama gidan haya ba ina gaya muku ba za ta iya fassar wannan karatun ta gane shi ba kuma wanda bai san gidan haya ba ba zai gane kuncin da wannan abin yake ciki ba ina gaya muku misalin wannan misalin ba yanda za a yi namiji ya iya kwatanta yanda naƙuda yake don bai taɓa yi ba sai dai a yi ta mai kwatance ya ce kin cika raki da allah ki daure haba bai sani ba ne to wannan ba wanda ya san irin kuncin gidan haya ko da ko ce maki aka yi mun gane ko da ce maki aka yi an baki wata uku Allah ke nan cikin zille ko da kin sami inda zaki koma kin san sabo ba haushe ce turken wawa sai ga wannan kuntataccen wancan mai yalwan kin fi son wannan kuntataccen saboda an saba da makota an saba mu'amala kaza kin fi son ki zauna a nan haka ne wallahi mu ji tsoron allah akwai matsaloli iri-iri amma kuma sau dama nakan gaya mutane shi ba zama gidan haya ba fa kaskanci ba ne shiga motan haya ba fa kaskanci ba ne ba kaskanci a ciki duka rayuwa ce yau idan ba wanda yake zaune gidan haya wanda ya gina gidan haya ya isa wani barazanan banza ne sai a bar shi da gidan shi mu ga yadda zai da shi domin ana taimakon juna ne mu taimake ku kuma ku taimake mu haka yake yi akwai sanda muke tafsirin wata aya irin wannan a cikin sotul bakara muna ciki akwai wanda yake zaune ce malam kai ba za ka fahimci wannan ayan ba ba za ka gane ta ba ya ce ka ni ban taɓa jin fassarar ayan ba yanzu ke ji amma ni na fahimce ta na ce ban fahimce ka ba kuma yanzu sai ce ka taba zama gidan haya na ce ban taba ba ni yana zaune a gidan mahaifina ne kana da matsalan ce ban da shi ya ce ka gani gidan haya uku ana korana koran tsiya akwai ma wani koran da aka yi man ya ce ba na garin nan aka zo aka koro matana da 'ya'yana da kayan aka watso waje ya ce na san wannan abin da aka yi ma adamu cewa fita an gano wannan da ke ku ce ni na ji zafin abu ko da kuna da inda za ku koma a ce makota suna kallon wai an ba ku notis an tashe ku kuna kwasan kaya kuna fitarwa wannan akwai zafi a cikin shi ko ba zafi yaran ku sun yan abokansu da kawayen suna kallon su wai an tashe ku a gidajen ku wannan abun bai da daɗi ko ko kaɗan haka ake ma annabi adam mun fahimci wannan da kyau ku na tuna wannan maganan da muka yi da wancan mutumin ku wallahi lokacin da na sai gida zan dawo na gyara komi amma na kasa dawowa kuma inda na siyan ya fi inda nike zaune dubu bisa dubu mun gano wannan wallahi fi shi sai da na bari dare ya raba kafa ya ɗauki mun gani sannan na lallaba cikin dare muka kwaso kaya mu ba wanda ya gani muka dawo ba fa koran mu aka yi ba garin Allah na wayewa ɗaya daga cikin yara na ya sa ihu shi zai koma gida shi bai san nan ba an fi watanni da ƙyar ake da da shi wannan gidan sam shi a kai shi kawai gidansu shi ba ruwan shi da nan kun yana wannan abin abin da nake cina ke nace yanzu mu 'ya'yan adam yanzu fa muna shauƙi mu koma gidanmu ne don nan ba gidanmu ba ne haka aka yi ma'adamu ba shi sa da za ki gina gida ki ba wasu su zauna saboda allah ba sakamakon da za a yi miki sai aljanna kuma saboda daɗin ka ba mutum mahalli wallahi daɗin ka ba mutum mahalli akwai lokacin da na je kaduna wallahi kaman an ce jeka kaman an abokina ne muka dade ba mu haɗu ba kawai sai na mu ya ce a ji aka yi ma wani ziyara mana na ce ka ina sauri ce a daji ci ina sauri na daidai matsa min ban san zuwa muka ci muna zuwa sai aka ce a ai ya tafi wani waje a can akwai wasu gidajen shi ya je an neme shi sai muka ci wallahi muka je muka tadda yana ma wani dattijo tijara akan ɗaki ciki da falo yana ganin mu sai jikin shi sanyi sanyin da jikin shi ya sai wannan dattijan sai matso ya ce don allah ku taimake ni ya ce mahaifin shi shi ya zaunar da ni a gidan nan tun ina biyan kaza tun ina matashi tun aure na na fadi ya ce allah maɗaukin sarki bai mallaka min ba in ina da shi in bayar in ban da shi mahaifin shi ce ba komi amma yau ya kai shekara biyar tun da ya gaji wajen nan wallahi ban taba zaman lafiya ba ce na haife shi ya ce ba yara nake da shi ni ban taba haihuwa ba ban da ɗa ko ɗaya da gani sai tsohuwar matata amma ya ishe ni ya ce yanzu in ya kore ni ina zan ji yawon in nemi ma inda zan je in zauna ce wallahi ban iyawa ya ce gadi nike yi mai gidan da nike ma gadi da ya ga alaman ga tsufa ga rashin lafiya ya ce in daina gadin ya ninka min albashi na duk wata yake ba ɗan shekawa min har gida ya ce ba na komi wallahi ya ce hatta in je ce fanin abinci ban iyawa matata ne take zuwa take ita ke da karfin ta yi ya ce kwana nawa ya rage ma ce don allah ku roƙe shi ku roƙe shi ɗaya abokin namu da yake mai zafi ne wani bazan fare ne ai wannan bai gama maganan ba da ya fara sirfa mai ashar muka ce to yanzu wannan gidan ya fita daga hannunka yanzu ya komo hannunmu kuma duk wanda ke gidan mun yafe mai ya zauna har ƙarshen rayuwar shi gani muka komo muka yi zaman mu a gida hankalinmu kwanci kun sa mamaki yau abin da ya kai shekara uku wancan da ke kaduna ya ce in ya tintibe su shin ya ƙara zuwa gidan sai su ce wallahi layin da gidan yake ma bai kara zuwa ba layin ma kafin azumi da sati ɗaya mun haɗu da shi a sabon gari na ce a labarin 'yan hayan ka ya ce ba ko riga kun ce kun ba su gida su ta zama ba cewa matsala ce ai har abada wannan gidan kawai ya ajiye shi in ya mutu da ya magada in sun ga dama su ci gaba da abin da kuka yi kuma ba ka ba shi ke ni ba zan iya faɗa da ku kuna abokaina ba ya ce wallahi a shekara a wannan gidan na kan samu dubu ɗari bakwai amma yanzu kuma asaranta ga ce asara ma mu ƙara jin labarin ka je kai ma wasu irin wannan tijara wallahi yana da gida sun fi ɗari a duniya Ɗan gida ɗaya kuma da ba don haka ba mu abin da muka so mu ce mun yafe mai ina wannan dattijan kawai ya zauna shi kaɗai amma duk gidan ƙaton gida ne fa ɗakuna ba iyaka a gidan kuma wallahi da muka kalli mutanen gini sai muka duk tsofaffi ne suka ce su dukansu tun mahaifin shi yana rayu wallahi ce in mahaifin ya zo zai zo ana wasa ana dariya to kai kawo kuɗin haya zai je wallahi babu zai je je ka wannan wannan ya gara ma in ɗari biyar ne sai ba da naira ɗari ya ce allah ya rufa asiri shikenan ya ce amma tun da mahaifinsu ya rasu dinga ƙara kuɗi ƙara kuɗi ƙara kuɗi to haka allah madaukin sarki yake sauwaƙa wa mutane in ya so ya sauwaƙa musu yanzu wannan dattijan wulaƙancin da aka yi mashi ya samu masauran duka yanci kuma shi da yake yana da mutunci sai ya kalli alaƙa ba zai yi faɗa da mu saboda kuɗin da layi sumin wa layi guni in ju'in ba ya ce wallahi ba zai ƙara tanka wannan gidan ba ya rantse da allah ya ce kuma wallahi in kyauta muka ba da gidan nan ba zai daga kara ba sai dai kawai ya rubuta takarda ya ba su su kuma su yi takarda kowa ɗakin shi ya zama na shi maka ce ba za mu yi maka wannan ba kuma dai ba za ka ƙara cin kuɗin hayan gidan ba kuma ka ƙara wulaƙanta dattijo ka gani mun mai haka wallahi tsakaninmu da allah cewa allah ka sa wannan abin da ya yi ya zama sanadiyan shiga aljanna mani hatul anzi kenan ba da sakamako sai aljanna yanzu adamu an ce komo duniya an koro shi yanzu kaddar kina daga cikin wanda aka sauko ku duniya ita duniyan nan fa allah bai zo ya sa an gina ma adamu korin fa ba an ce kawai ya dawo misalin wannan misalin mutanen da 'yan boko haram suke korowa a gidajensu ba sai inda za su gara su fa kila za a je a sauke su a sakatariyan karamin wata hukuma da wannan harin bai kai ba ko wani firamare ko suna da wasu 'yan uwa da je gidansu ko ba su da wannan dai za su shigo cikin garuruwa su zauna da jama'a haka amma annabi adam da hawa ubabu kuma ba wannan ne matsala ba wanda bakin shi ya san daɗi yau ko bai san daɗi ba wanda ya saba sai dai wanke goma ya tsoma biyar a ce in sai ya je ya yi noma sai ya yi huda sai ya yi kaftu sai ya yi ban ruwa sai ya girbi sai ya sussuka sai ya nika sai ya dafa sannan ya ci da matsala kama a ce a ji a ɗauko ba amurke ne a ce yanzu ba amurke ba yanda za a iya samu abincin da zai ci sai ya je ya yi noma yi waɗannan abubuwan gaba ɗaya zai ce wonderful shi ba ruwan shi da ma girki fa ga kicin a gida amma an riga an shagwaba sa ina suke cin abinci a kanti ne kamar larabawa ne wala nadiran suke girki suna zaune ne kawai da shagon sai da abinci an gaya musu kawai abubuwan da ake so a wayanki kawai ake daddanna kawai ko sai da an matsa rawa an kawo da abin da za a ci kawai an shirya komi gashi na an kawo sai da kawai a ba su credit card ya sa kawai deep sun cinye sun cire kudin su kawai hankalin su kwanci matan su ba girki suke yi ba ba sa komi sai dai kawai karfe biyun dare kawai a shirya a tafi shopping aka suke da dare suke zuwa shopping su. za ɗan yi sayayya wani abin kayan ta ga a dawo gida shike wadda za ce kash da ma a ce ina can to ba za ki je ba kina nan ana da kan daddawa Allah madaukin sarki ya sa mu dace qala habita minha jami'an aka ce da adam da hawa'u da shedan duk su fita daga aljanna ba'dukum li ba'din adu ku je kuma za ku ci gaba da kin junanku shedan yana kin adama da hawa'u yana sa cikin bala'i sannan kuma sabani tsakanin mata da miji ya rika me ya rika tasowa amma aljanna ya ba sabani kun gano wannan da kyau ko Allah ka raba mu daga sabani shine sai ce fa imma ya'tiyinnakum minni hudan ko dai ana nan shirya ya zo daga wajena famanitta ba a hudaya yanzu an koma magana kanmu duk wanda ya bi shiryen da muka saukar shine alkitabu war rusuwar rasul aka aiko littafi da manzo fala ya dillu wala yashka wannan ba zai taɓa ɓata ba kuma ba zai sha wahalan duniya da lahira duk wanda ya bi shiryen alkur'ani da hadisi wallahi ba zai sha wahalan duniya da lahira ba in kin ga mutum yana shan wahalar rayuwa ko na rantse da allah bai bi shirya ba ne allah zai iya jaraba mutum amma na wadan lokaci wallahi zai wuce duk abin da san allah baya so in ya shafi addini wallahi karki kun ji bala'in wahalan da mutane suka fi sha gara ke saba ma allah a wani waje fa can daban dan ba mun halata shi bane amma da a waye gari a ci abu kaza na addini allah ya hana kin shafa ma irin ki doka kin yi pimpiris kin je kina aikata shi Allah za ki rena kanki ba amma Allah haka jama'ar annabi kuna ganiya mafi halin mafi yawancin wahalan da muke shiga na rayuwa a yau Allah alamu muka ja mu kanmu ma kasaba da aidin nas mutane ne suka saba ma Allah saban yayi yawa amma saboda iblis makiri ne ya zo yana ce mutane buhari ne ya ja mana malam nasir yan rafa'i ne ya ja mana kuma babu laifinsa a ciki wallahi arzikin ba daga wajen allah yake ba to allah ya rike arzikin yanzu gwamna zai je huda ne kamo kudin ba zai iya ba kudin da yake samu ya iya yin hidindimin ayyukan yau da kullun da yake yi kudin ba sa zuwa ita kuma gwamnati sai in an kawo mata kudi na ɗauni duk wata ne sannan za ta iya yi kamfanoni da suke yin sana'o'i ake samun kuɗin shiga na haraji a hannunsu ba sa aikin ko sun yi aikin mutane ba su da kuɗin su yi ya za a yi dole komi ya tsaya yasa babu laifin gwamna babu laifin shugaban ƙasa laifin suwaye laifin 'yan ƙasa ne zunubai sun yawa saba mu allah yayi yawa mu tuban mu allah ku ga arziki yadda zai zo non crisis ne na me na tattalin arziki ya kama duniya kuma wallahi sakamakon saban Allah ne irin waɗannan maganganun ana faɗi wanda suke bin wata siyasa sai zo sai ce ana goyon bayan gwamnati ne mu ba abin da ya dame mu gaskiya muke faɗi yau in gwamnatin pdp ta daidai mu faɗin gaskiya za mu yi in sun yi ba daidai ba kuma mu soke su in apc ta daidai mu faɗi gaskiya in sun yi ba daidai ba mu soke su mu ba abin da ya dame mu da wannan amma dai wannan abin da ke faruwa ba laifin su bane kuma mutane sun ce suna son a yi masa canji jama'a waɗannan abubuwan dole sai an nema canza su komi sai an nema canza kowa cewa muke yi haƙuri kowa ya yi haƙuri mu gani haƙuri wajen bin Allah haƙuri mu bar sabon Allah haƙuri mu rika fatan alheri haƙuri komi mu yi haƙuri kawai wallahi duk abin da ɗan adam ya haƙuri wallahi sai ya wuce wallahi zai wuce in kin ga kin yi haƙuri bai wuce ba kin yi haƙuri ɗan kaɗan ne na gaya muku muna yin haƙuri kaɗan ne shi za muke shiga cikin matsala duk wannan halin ba mu da kuɗi ba mu da kuɗi ba mu da kuɗi wallahi ya kusan wucewa mu dai mu kokari mu yi abin da ya kamata an fahimci wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu to shine Allah madaukin shine ke cewa rawa sa'id ibn jubairin an ibn abbasin qala man qara al-qur'ana wattaba ma fihi hadahu Allahu fi dunya min dalala duk wanda ya karanta alkur'ani ya bi shirye da ke cin alkur'ani Allah zai shirye da shi daga bata wa waqahu Allahu yawmal qiyamah su'al hisab Allah zai kiyaye shi mummunan hisabi ranar kiyama wa zalika bi anna Allah yaqulu saboda Allah yana cewa famanittaba hudaya duk wanda ya bi shiriya na fala yadhillu wala ya yashka ba shi ba wahala ba shi ba bata in dai ka bi shiriyar Allah magana ya ƙare in kika bi shiriyar Allah ba ki da matsala duniya za ki shiriyu a lahira Allah zai kare ki daga azaba to dama jama'a me muke nema ba kare mu daga azaban Allah ba wanda muke nema kenan kuma ko mun daren dadiya ko kina jin daɗi a duniyan nan wata rana sakin me sakin mutu Allah ka sa mu cika da imani وقال الشعبي عن ابن عباس أجار الله تعالى تابع القرآن من أن يضل في الدنيا الله يا أمين شيما دمي بين القرآن شاب ذي بتا الدنيا با ويشكى في الآخرة كما بعديش جو على الآخرة با سيكرن تونا آية to ko duk wanda ya zama shirye a duniya sai Allah madaukin sarki ya ciyar da shi ya shayar da shi ya saka cikin nagartacciyar rayuwa da ba zai samu matsala ba kuma na fatan allah ya tabbatar da digadigan mu kan haka kar mu zama mun sha wahala a rayuwa ko mu je lahira mu samu sassaucin rayuwa allah ka sa mu alkur'ani to wanda ya bi alkur'ani kun ji abin da allah zai mai ko shi kuma wanda ya saba ma alkur'ani fa sai allah ya ce ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى الله يقول ومن أعرض عن ذكري duk wanda ya kunnu uwar shegu ya biris ya ƙememe dangane da wa'azi dangane da alkur'ani mala ce yi anil qur'an falam yu'min bihi wa lam yattabi'ahu bai imani da alkur'anin ba ko ya ce ya yi imani da alkur'anin amma ya ƙi bin abin da kur'ani yake karantarwa fa inna lahu ma'ishatan donka to wannan yana cikin kuncin rayuwa yan tsakanin da Allah jama'a ba ma tunanin wasu mu da muke saba ma alqur'ani yasa muke cikin wannan kuncin rayuwar da muke ciki eh ana saba mu qur'ani ko ba saba shi? yanzu ba ku a tsammanin waɗanda suke lamelid wa lam yulad suke cewa wani ne ba Allah ba bala'in wannan bai isa saka Najeriya cikin bala'i ba wanda suke cewa rabbana rabbana rabbana shehu barhama kuna tsammanin bala'in su bai sai saka najeriya cikin bala'i ba kuna tsammanin wanda suke cewa ta ci ta gare barhama ne ubangijin kowa allah bai kai ya fushi da mu sakamakon wannan maganan kadai ba a kano fa an zagi manzan allah ba duk ba matanin wannan ana ma allah irin wannan cin kashin ya bari ne mutane sun tattakura suna ƙoƙarin ta Allah a kan bayan shi amma mun zo mun kowa muna cewa gwamnati ne ba ma kallon tsiyen da muke yi mu kuma Allah madaukin sarki ya kiyaye yanzu fa an waye gari hatta 'yan kuɗin ɗaunin da ake samu fa da ake taimaka ma ƙananan hukumi ake taimaka ma ma'aikata kaɗan ake samu da bai iya biyan albashi albashin ma'aikata ma sai an yi karo-karo daga maɗe nuka haɗo nan haɗo can sannan za a iya yi me yasa in ne jidal da su kuma suna can sana da fasa bututu in ma an fito da man an je kasuwan sai da shi kuma ya faɗi kamar ke ce fa a ce kullum kudin ce nan ki naira 140 yau kawai dare ɗaya sai aka ce kuma naira 27 abin da fa yake nan tsakanin da allah miyan ki ya za a ganta ranar nan kai za a sha miya mai daɗi kuwa wannan shine charkwai madagwai a miya za ta yi daɗi daga cefanen 140 da arba'in ta koma ɗari da nawa haka ba ta koma a najeriya ba a duk duniya sai da aka wayi gari hatta ƙasan saudiya sun yi ƙarin mai farashin mai sau da wannan matsalan sun jajjanye wasu tallafofi da suke yi sau da man ne ya fada a duk duniya kawai to ga wannan dan abin da ake samu kuma kafiran neja delta sun bi suna ta farfashe mai bututun kuma to ya zami mu kuma nan 'yan najeriya muna nan muna ta alkaba'i kuma wasu mu suna ta aikata ayyukan sabo mun ki mu gane sai malamai sun zo sun ce gafan matsalan inda take sai a ce wasu suna mara ma gwamnati baya ne idan da za ku je ku samu jami'an gwamnatin su sun san mu masu faɗin gaskiya ne ko da a kansu ne ita wannan gwamnatin so take ta yi abin da za ta birge talaka dama ita gwamnati ce mai son talaka mun gano wannan ban tsammani a wani gwamna daga cikin gwamnonin najeriya wanda yake sai ya matsa ma talaka don ya san 19 kadari da na nan najeriya shi ba wanda zai wannan abin wallahi abin ya fi karfin su ne yanzu a jihar nasarawa in kun ji yanda ma'aikata suke zanga-zanga suke kuka ba abin biyan albashin ne jama'a babu ne yanzu gwamnati tana cewa babu a wai sai wani magidanci ne a gidan shi yana ce matan shi gida laki hakuri babu ta ce to babu kai ba namiji bane to shugaban kasa ma bai ji ya nemo ba kin san ko ba namiji tsayayyen namiji a din Najeriya kamar shi dan ana magana maza su ware shi zai tsaya a wajen sannan wani biyo baya ma mu ba da uzuri a wannan rayuwar an gane wannan kuncin rayuwar ni wallahi ina ganin wallahi ba abin da ke haifar da shi illa kauce mu alkur'ani ne da yawa ƙur'ani ya ce kammi kaza sai muka yin hikimomi sai muke yin wannan abu madadin mu ba alƙur'ani wasu mu sai su koma bin san zuciyarsu to Allah kuma yace zai sauko da mashishatan donka ita ma isha donkiya kun san matsalanta idan mutum ɗaya ya jawo ta in ta zo sai ta gama kowa kowa sai an ɗiba mai kaso ko ba yawa Allah kowa sai an ɗiba mashi ita matsalan ma'isha Don donkiya kenan allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu wannan aya an karanto ta ga shi mu ce komai a cikinta ba to amma kamata ya ita wannan ayar da awoyi guda uku ko hudu za su biyo bayanta kamata ya mu ɗibo maganganun malaman tasiri da wasu hadisai na annabi mu zo mu ƙara sharhinsu domin waɗannan ayoyin to za su nuna mana yadda za mu fita daga cikin halin da za mu muke ciki